صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shar Hausa Radio BOH na ne mace kuma karshe a wannan rana ta Laraba ta bata yin cikin koshin lafiya. Ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafiyar da shirin Afirka a mako akwai shirin koyi harshen farisanci sannan muna tafi da shirin shirar Qur'ani akwai duniyar mu a yau za mu karkari da mata a cikin al'umma wanda ne abin da za a saurara kafin nan sai an fara sauran shirin nan na kokon san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 11 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 18 ga watan da thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 11 da sa gabata a ranar irin ta yau mustapha ahmad roshan daya daga cikin masanan ilimin fasahar nukiliya a kasar iran ya rasa ransa a lokacin da wasu masu wa isra'ila ayyukan leƙen asiri a cikin iran din suka dana masa bam a cikin motarsa a birnin tehran mustapha ahmad roshan shi masani ne na fasahar nukiliya wanda ya ta gagarumin rawa a shirin iran na nukiliya an haifi roshan a kusa da garin hamidan a kudancin iran sannan kuma bayan kammala karatunsa na sakandare ya shiga jami'a inda ya sami digirinsa na farko a fannin kimiyyar sanadarai wato chemistry bayan haka ne ya fara aiki da hukumar makamashin nukiliya ta iran mustapha roshan ya yi shahada ne tare da direbansa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofishinsa rana irin ta yau bayan an kama waɗanda suka kashe shi dukkaninsu sun tabbatar da cewa sun sami horo ne a isra'ila da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru tara suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ariel sharon tsohon soja kuma ɗan siyasa a haramtaccen ƙasar isra'ila ya mutu an haife sharon a shekarar 1928 watanni shida bayan da iyayensa suka yi hijira daga ƙasar rasha zuwa falastino wadda a lokacin take karkashin mamayar turawan ingila sharon yana ɗan shekara goma sha hudu da haihuwa ya shiga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda yahudawa don kora palestinawa daga ƙasar su daga nan kuma ya shiga aikin soja ya kuma shahara matuƙa da ke ƙasar zuciya a shekara ta 1970 ya zama ɗan majalisar dokokin isra'ila kenneth sannan kuma ya zama firaminista tsakanin shekara ta biyu zuwa biyu da biyar. sharon ne ya jagoranci kisan kyashin da aka yi falasɗinawa dubu uku da dari uku a sansanonin 'yan gudun hijira da ke sabra da shitila a kasar labanan a shekara ta 1982 sharon yana matsayin firaminista karo na biyu a shekara ta 2006 ya sami bugun kwakwalwa sannan kuma ya halaka a rana irin ta yau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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayatar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 Allah yan sa a gyara zama domin a saurari labaran duniya labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta buƙaci gwamnatin faransa da ta ɗauki matakin hukunta mujallar teli hebdo ta ƙasar ta mutane akalla 23 ne suka rasa rayukansu sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kaddamar kan wasu ƙauyuka a lardin ituri da ke jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo kamfanin sojin hayar kasar rasha na wagner ya sanar da kwace iko da birnin solidar na kasar ukraine yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ta buƙaci gwamnatin Faransa da ta ɗauki matakin hukunta mujallar Charlie Hebdo ta ƙasar ta. Mujallar Charlie Hebdo ta ƙasar Faransa ta sake ɗaukan matakin wallafa maganganun ɓatanci kan jamhuriyar musulunci ta Iran bayan da ta buga wasu zane-zanen cin mutunci ga jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei sakamakon haka kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta yi kira ga mahukuntan faransa a jiya talata da su hanzarta daukan matakin hukunta mujallar mujallar cheli hebdo ta kasar faransa dai ta yi kaurin suna wajen cin mutunci da muzanta abubuwa masu alfarma na addinin musulunci inda a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. ta wallafa zane-zanen batanci ga manzon tsira annabin rahama shugaban talikai muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa don haka aka samu musulman da suka kaddamar da hari kan ofishinta da ke birnin paris a ranar 7 ga watan janairun shekara ta 2015 mutane akalla 24 ne suka rasa rayukansu sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kaddamar kan wasu ƙauyuka a lardin ituri da ke jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo kamfanin dillancin labaran faransa na french press ya nakalto daga majiyar gwamnatin kasar cewa maharan 'yan kabilar lendu waɗanda suke da awar kare al'ummar kabilar lendu kuma sun kaddamar da hare-hare ne domin ramuwar ganya kan kisar da aka yi wa wani malami ɗan kabilar su a safiyar ranar lahadin da ta gabata a hannun mayakan kungiyar zaire waɗanda suke awar kare 'yan kabilar hema duk a lardin ituri da ke shiyar arewa maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo majiyar kungiyar ba da agajin jin kai a lardin ta bayyana cewa ma'aikatanta sun tattaro gawakin fararen hula 24 a ƙauyuka uku da aka kaddamar da har-haren baya ga kone-konen gidaje da kuma wawushe dukiyoyi lamarin da ya tilasta wa mazauna ƙauyukan gudun hijira wani mutum ya kai hari da wuka a tashar jirgin kasa a birnin paris fadar mulkin kasar faransa majiyar rundunar 'yan sandan kasar faransa ta bayyana cewa wani mutum dauke da wuka ya farma jama'a a tashar jirgin kasar birnin paris na gerdu north mai cunkoson jama'a inda ya jikata mutane da dama a yau laraba wata majiya da ta buƙaci a sake sunanta ta bayyana cewa 'yan sanda sun kama maharin ne bayan harbinsa da aka yi tare da raunata shi wani jami'in kasar faransa ya bayyana cewa an samu cunkoson ababen hawa a yankin lamarin da ya janyo cikas bayan afkuwar hatsarin amma daga baya al'amura sun koma daidai bayan da aka kama maharin tare da kafa shingen tsaro a kusa da tashar tashar gerda north da ke birnin Paris da tasha ce mai girma kuma cibiyar jiragen kasa da suke jigilar mutane zuwa babban birnin Birtaniya London da kuma arewacin Turai. kamfanin sojin hayar kasar rasha na wagner ya sanar da kwace iko da birnin solidar na kasar ukraine shugaban kamfanin na wagner yovgeni prigozin ya sanar da cewa dakarunsa sun kwace iko da babban birnin solida na lardin donetsk a gabashin kasar ukraine prigozin ya bayyana a shafin sa na Telegram cewa mayakan wagna sun karbe iko da daukacin yankin na Solidar kuma har yanzu ana ci gaba da gwabza fada a tsakiyar birnin tare da wasu sojojin Ukraine da aka yi musu kawanya. A nashi bangaren shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gwada damuwarsa kan mawuyacin halin da ake ciki a lardin na Donetsk. Kasashen Burtaniya da Japan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu. Firaministan Burtaniya Rishi Sunak da takwaransa na kasar Japan Fumio Kishida sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a birnin London a yau Laraba wacce yarjejeniyar ta baiwa kasashen biyu damar girke sojojinsu a kasashen juna. Kishida da Sunak sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsarar ce da suka amince da ita tun a watan Mayun shekarar da ta gabata. gabata wata ɗaya bayan da ƙasashen biyu suka kulla yarjejeniyar haɗin gwiwa da italiya kan wani sabon shirin samar da jiragen yaƙi ƙarshen labarun duniyan kenan. sai sauran shirin inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH To a shirin na yau zan mayar da hankali ne kan tasiri ko akasin hakan na tawagogin wansar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Afirka. duba da yadda wasu ke azayar tambaya game da tasirin waɗannan tawagogi a nahiyar ta afirka hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Marala kasantuwar tawagogin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Afirka na ɗaya daga cikin muhawarin da ke ɗaukan hankali a baya-bayan nan a ƙasashe da dama na nahiyar wanda tuni aka fara nuna shakku game da kasancewarsu a ƙasashen Afirka a nan gaba. Afirka da ita ce wata nahiya da aka fi girke da karun sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya fiye da duk sauran nahiyoyi na duniya. a yau ana iya kesta sama da dakaru dubu hamsin da ke jibge a nahiyar a ƙarƙashin tawagogin wanzu da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a nahiyar ta afirka a cewar shafin majalisar ɗinkin duniya tawagar wanzu da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya na taimakawa ƙasashe da ke fama da rikice-rikice ne wajen samar da hanyoyin shimfiɗa zaman lafiya sai dai a ƙasa kamar jamhuriyar demokaradiyyar kongo dawowar zaman lafiya da ke fuskantar jinkiri ya janyo sabani mai girma tsakanin al'ummar kasar inda wasu ke ganin cewa babu wani abu da sojin na majalisar ɗinkin duniya suka taɓaka wajen dawo da zaman lafiya don haka dole ne su fice a afirka akwai tawagogin majalisar ɗinkin duniya har guda shida da suka hada da minisro sai kuma tawagar minisma da ta kunshi bangarori daban-daban na majalisar ɗinkin duniya domin shimfiɗa zaman lafiya a mali burinta shine taimakawa shirin tafiyar da siyasa a wannan ƙasa ta mali da ke yammacin afirka a yankin sahel akwai kuma tawagar minista ta majalisar ɗinkin duniya domin wanzu da zaman lafiya afirka ta tsakiya yaunin da rataya a kanta shine kare fararen hula wata tawagar ta majalisar ɗinkin duniya afirka ita ce ta monisco a jamhuriyar demokradiyyar congo aikinta kuma kamar a afirka tsakiya shine kare fararen hula da kuma karfafa zaman lafiya a nahiyar haka kuma akwai rundunar fs nuwa ta wucin gadi ta majalisar ɗinkin duniya a yankin abiye wacce aikinta shine kwance da marar yaƙi da kuma sanya ido kan yankin da kasashen sudan guda biyu ke takaddama a kai na abiye akwai kuma tawagar minus a sudan ta kudu mai yaunin kare fararen hula da kuma sanya ido kan mutunta hakkin da ya kamata kowane dan adam ya samu da kuma aiwatar da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikice-rikice. To wannan a matsayin tunatarwa kenan kamar yadda dai aka ji a jamhuriyar makaradiyar Congo dawowar zaman lafiya da ke fuskantar jinkari ya janyo sabani mai girma tsakanin al'ummar kasar inda wasu ke ganin cewa babu wani abu da sojojin na majalisar ɗinkin duniya suka taɓaka wajen dawo da zaman lafiya a kasar don haka dole ne su fice lamarin dai ya janyo zanga-zanga da kuma bore da kuma kone-kone har ma ga cibiyoyin na majalisar ɗinkin duniya a kasar to domin tattauna wannan batun shirin ya tattauna da malam ja'afar wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum da ke birnin agadas a arewacin jamhuriyar nijar inda kuma da farko na fara da jin ta bakinsa kan tasiri ko akasin hakan na tawagogin majalisar ɗinkin duniya a nahiyar ta afirka ga abin da yake cewa e lalle lalle nan kasashenmu na afirka tabbat akwai ce su kungiyoyi iri-iri ma na majalisar ɗinkin duniya musamman ma a nan jamhuriyar nijar to amma matsala kungiyoyin na majalisar ɗinkin duniya wanda suke a anan nijar su suna zuwa da sunan za su taimaka ma mutane ne to amma in ka diba a zahirin gaskiya akwai wasu manufofi ne da suke zuwa da su wanda suke ɓoyewa sai in ta kai ta kawo lokacin da mutane suka kai sun kai matsayin su sun gano abin da ake ciki sa'an nan zaka ga sun sake kuma wata tahiya ba irin waccan ba da suka zo da ita na farko abin da zan ce maka abin da yake kafar da sunan ciki amsa eh, tambayar ka ta farko wadda kan mani. tambaya kuma ta biyu wadda nake so in bada amsa bisa ita wadda ka yi tambaya ta biyu tambaya ta biyu wadda ka yi tambaya bisa ita tabbat tabbat in ba ma wannan kungiyoyin na majalisar ɗinkin duniya aka fidda daga nan afirka ba har abada ba za a iya samun zaman lafiya ba shi zaman lafiya sai 'yan afirka su kan kansu saboda bahaushe yana gani wata magana ce mai ɗaki shi sai inda wake zuban mishi misali akwai kungiyoyi na musamman fa wanda ita majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin ta ne kungiyoyi ne na tsara tashin hankula a ƙasashe matalauta wanda za a yi ci gaba da dogaro da ita a majalisar ɗinkin duniya sai a ce dan a ce ba wanda iya sai ita alhali ƙarƙashin tashi-tashin hankulan da ake ita ke tsara tashi-tashin hankulan saboda ta samu cimma wasu gure-gurenta menene mafita mafita sai su 'yan afirka musamman ma kamar irin nan kamar irin su jamhuriyar niger irin su kamar su Najeriya kamar dai yanki wanga na Sahel da Sahara wanda yake mafi yawancin al'ummar musulmi ne kenan ci dole ne saboda majalisar ɗinkin nuna an kafa ta da karkashin kare yahudanci da yahudawa kenan mun kuma kaddiba wanga yankin namu mafi yawancin jama'a musulmi ne kenan ita majalisar ɗinkin nuna har abada ba za ta kawo wani kungiya wadda za ta kwantar mana hankali ba ko mu ci gaba. To ko me yasa ake kyamar waɗannan tawagogin a baya-bayan nan a nahiyar ta Afirka ga dai abin da malam ja'afar ke cewa abin da yasa aka fara kyaman waɗannan tawagogin yanzu kusan in kan lura mutane suna bakin kokari na karatu na bincika abubuwa abubuwan da ita majalisar ɗinkin duniya take zowa da su ne sun saba ma al'adu da addinan mutane to kuma a mutane yanzu sun gano da cewa ita majalisar ɗinkin duniya bata zo bata zo su bane don ta ci gaba da su a ta zo su ne don ta rinka aza musu wasu dokoki wanda zai mayar da su baya kuma su kaskantar da eh, misali asalinsu inda suka fito misali kamar bisa al'adunsu hamma zuwa ga addininsu kuma in ka diba yanzu misali kamar in na baka misali guda mafi yawanci eh, kamar niger kamar musamman niger yanzu akwai wani eh, tsari na karatu da a niger aka fito na majalisar ɗinkin duniya wanda sai a ce a idan yaro je makaranta malami ba da inci buge shi alhali ita dokar ba a azata ba cikin gidajen mutum da ni ka gidana ina bugun yaro na ina bugun yarinya ta kuma bayan haka nan ita majalisar ɗinkin duniya tana kawo wasu abubuwa ne wanda suke za su saba ma tabi'unku da al'adunku don ku kawo division don ku samu rarrabo kanuwa kuma ku saba ma juna kasantuwar cewa waɗannan tawagogin sun kasu daban-daban wato yaunin da ya rataya a wuyansu ya bambanta tsakanin wannan da waccan don kuwa akwai wasu tawogin na majalisar ɗinkin duniya waɗanda na samar da ci gaba ne ko kuma kai taimako a wasu yankuna da ke fama da rikice-rikice sai kuma waɗanda suka kunshi dakaru domin tabbatar da zaman lafiya ko wanzar da zaman lafiya a wani yanki da ake fuskantar rikici na tsakanin ɓangarori. ko dai tsakanin gwamnati ko kuma wasu gungun masu dauke da makamai to ko za a iya cewa duk ma kanwar ce? Eh, babu zancen wani tawagogin sojoji ko tawagogin farfula asalin sojojin su suna samun hanya ne ta karkashin farfula bayan su yi leƙon asiri sun ga ta ina za a zo a kawo muku rarrabo kano da za ku shiga cikin yaƙe-yaƙen basasa na banza na bai ku ba amma a karkashin majalisar ɗinkin duniya babu wata ƙungiyar farfula ko ƙungiyar sojoji su asalin bala'i ma ƙungiyoyin farfulat su ne suke samun hanyar da za su nuna masu sojoji yadda za a yi sarashe su raba kanon mutane har su kai su garba musu makamai su soji su suke da izinin su raba makamai amma su ƙungiyoyin farfulat suke binciken halaye da mutane da suke ciki ta wace irin hanya ce za a yi araba su har sojoji su zo su raba karkashin wannan kungiyoyin na farfulla su raba kanun su kai su ga yakin basasa wannan shine abin da na fi shakka bisa shine kawai masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. مکوی هرشان koyi آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farsanci da dalla ubangiji a wannan mako za mu shiga darasi na 27 ne kuma kamar yadda muka saba kowane shiri mukan tuntun da masu saurare cewa za a iya samun mutanen wannan shiri na mukoyi koyi harshen farsanci a shafinmu na intanet matukar da aka leka shi A shirin na yau da dalla Ubangiji za mu kama hanya ne mu tafi wani wurin da ake sayar da furanni. Domin kuwa a wannan wuri akwai furanni kala-kala da ake amfani da su wajen ziyarta abokai ko marasa lafiya da abin da ya kama da haka. Amma ba mu kaɗai za mu tafi ba domin kuwa Ramin yana tare da mu inda zai je shi ma ya sayi irin wannan nau'i na furanni domin ziyarta wani abokinsa wanda ya kuduri a ne ziyartarsa wanda kuma ya san cewa yana son nau'in furanni waɗanda ake ce ma furanni masu buɗewa sannan kuma a kowane lokaci ramin ya je wajensa yakan yi masa guziri na irin waɗannan furanni to domin jin yadda za ta kasance a wannan wuri sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an ji kalmomin da za su zo a cikin tattaunawar da za a yi baki ɗaya a cikin wannan shiri na darasi na 27 kamar haka. لطفاً دو الله دست گل دورن فره گل فره روز فره می بودیوا بدهید کبادا چه رنگی؟ ونه لونی شما دوست دارید کی ککی سو زرد دوراوه شما می بینید کی کنگنی گلهای روز فرنی ماسو بودیوه آنجا اچان سمت چپ بنگرن هگو من می بینم نی اینا گنن روز زرد پره می بودیوه می کلر دوراوه حتما تبس چند کدا کافی یا ایسا امروز یو باران می آید روان سما ناسبکه از صبح تند سافی الان ینزو تا الان و ینزو هوا اسکا سرد میسنی گل مریم فران مریم شما می خواهید کی تنسو دو بیو شاخ گل رشن فره بدهید کبادا من میگذارم نی زنگ سنیا برای شما گریکا دو شاخه گل مریم ریشنگ پرم مریم گدابیو. To madalla banda aka ji kalmomin kamar yadda suke yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana. سلام آقا لطفا به من یک دسته گل رز بدهید سلام چه رنگی را دوست دارید؟ چه رنگی؟ گلهای روز آنجاست سمت چپ بله بله میبینم رز زرد خیلی قشنگ است چند شاخه گل می خواهید؟ پنج شاخه کافی است امروز خیلی باران می آید بله از صبح تا الان باران می آید هوا سرد است گل مریم هم می خواهی؟ بله لطفا دو شاخه گل مریم هم بدهید حتما برای شما دو شاخه گل مریم هم می گذارم To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa amma da fasarata a cikin harshen Hausa. سلام آقا لطفا به من یک دسته گل روز بدهید سلام علیکم مالم دو الله کبانی دوری دیا نه فره می و سلام چه رنگی را دوست دارید؟ و علیکم السلام ونه کلا کچه سو چه رنگی؟ و چه کلا؟ گلهای روز آنجاست سمت چپ پرنی ماسو بودیوه گس چنگ. بنگرن هگو بله بله میبینم روز زرد خیلی قشنگ است ای ای ina gani furanni masu budewa masu kalar چند شاخه گل می خواهید؟ دورن فرنی گودانوا ککی بکاتا پنج شاخه کافی است بر یا ایسا امروز خیلی باران می آید او انا زبا روان سمت بله از صبح تا الان باران می آید. هوا سرد است. ای تند گا سایپی هر زوا ینزو انا تاروان سما یعنی ای یای سنگی قره گل مریم هم می خواهید؟ کنا سنگ فرنگ مریم بله لطفا دو شاخه گل مریم هم بدهید ای دوالا کبادا پرنگ مریم گوده بیو حتما برای شما دو شاخه گل مریم هم میگذارم تبس زن سنیا که ریشه گوده بیو نه پرنگ مریم To madalla to jama'a masu saurare da fatan dai an ji daɗin yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin ramin da kuma mai sayar da furanni kamar dai da aka ji yanzu haka dai ramin ya riga ya sayi wani ɗauri na furanni ya kuma fita daga cikin wurin sayar da furannin bayan ya yi bankwana da mai wurin ganin cewa ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya bai wata wata ba sai tsaye da wata motar taksi ya hau domin isa wajen abokinsa da yake nufin kai ma ziyara to jama'a masu ganin cewa lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki dole a nan za mu dangwala aya ni abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba sai shirin nan na shari'ar ƙur'ani القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani shirin da a cikin ne muke gabatar muku da ayoyi na alkur'ani kira'a wato karatu waɗannan ayoyi da kuma tarjama zuwa harshen hausa sannan mu bibi abin da tafsiri wanda muke bayani daidai gwargwado domin a fahimci abubuwan da suke kunshi a cikin waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya shiryar da mu ya dora mu akan tafarki madaidaici to kamar yadda muka sani ne cewa a halin yanzu muna kawo muku karatu da kuma tarjama tare da tafsiri ne na suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya. na بالله na neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. بسم الله الرحمن da نفاوى دسونا mai rahama mai jin kai. Rabbana wa أدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وبنجم كما كشجر الدسو الجنة دوما waɗannan da yi musu alkawari haka ma wanda ya cancanta daga cikin iyayensu da matansu da zuriyarsu lallai kai mawaye mai hikima ta'ala yake ba mu ainihin bayani dangane da abin da su da waɗannan mala'iku suka ci gaba da shi dangane da mummina ɗin nan sun ce Allah ya kare mummina daga wutar jahannama daga wuta kada ya sa su a cikin wuta sai kuma suka ci gaba rabbana wa adkhilhum jannati adin ubangiji ka kuma shigar da su wato addu'an da suka ci gaba ga mummina su addu'a suna adinin wannan aljanna wacce take ta tabbatuwa wannan wacce kai musu alkawari a bisa harsuna na annabawanka a rawaito wani hadisi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa adinin wato kenan wani guri ne wanda malamai suke cewa kai ka ce gurin nan da Allah subhanahu ta'ala ya tanadi shi sannan babu wani wanda ya taba ganinsa da ido hatta ma a zuciyar wani bai taba rasuwa a zuciyar wani ba sannan babu wanda zai shiga cikin wannan guri ɗin, wanda ake ci masa jannatu adinin ɗin, ba mai shigansa bisa wannan hadisi na rasulullah sai mutane uku sun fi uku su ne annabawa da siddiƙai da shuhadawo su kaɗai ne za su shiga wannan jannatu adinin din nan allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin ubangiji allah ka sanya mu daga cikin su daga nan sai kuma suka ci gaba banda wannan addu'a da suka yi cewa Allah ya sanya mu'minai cikin wannan aljanna wacce aka tanada aljanna ta istiqrar ta da wama sai kuma suka ce wa adkhil ma'ahum sannan kuma ubangiji tare da waɗannan mu'minin ka shiga tare da su masalaha waɗanda su ma suka zama salihai daga ba daga aba'ihim daga iyayensu da matayensu da zurriyarsu kaga wato kinan sun haɗe ma da waɗanda suke kusa da mominai din iyaye kai babu wanda ya kusa kusa ga mutum sai da iyaye sai suka fara da iyaye sannan matayen mutum mata su matayen muminan nan ya Allah ka shiga tare da muminan nan in ka sa muminan nan a cikin wannan aljanna jannatu adin to ko da kuwa iyayensu da matayensu da ayyukan ayyukansu bai kai su shiga wannan aljanna ta adinin din nan ba to ubangiji muna roƙonka don ka da rahamarka su ma waɗannan ka shigar da su tare da muminan can Allahu akbar ku duk inda mala'iku suke kaunar mu inda mala'iku suke son mu din suke musu irin waɗannan addu'o'i ba ma mu kaɗai ba hatta iyayenmu da ainihin mu da mu suke cewa Allah ya shigar da su tare da mu cikin aljanna wannan akwai wani abu wanda mutum zai na soyayya game ka fefe eh, da wannan mala'iku suna yin abubuwa waɗanda suke nuna mana soyayya a matsayin su na bayan Allah kamar yadda mu ma muke bayan Allah saboda haka suke cewa amma waɗannan wanda zaka haɗa wa muminai tare da su a cikin aljanna to fa sai sun zama allazina taba'u sabilillah waɗannan waɗanda a cikin iyayen nasu da zuriyar nasu da kuma ta nasu faɗa waɗanda fa suka bi farkin Allah ko da kuwa a cikin bin tafarkin Allah ɗin da suka bi suna da nakasu ba su yi yadda ya kamata sosai canjin ba to Allah dai muna roƙonka duk da haka ka shigar da su cikin aljanna tare da muminai ɗin wannan ba ƙaramin al'amari ba ne kuma suka ce domin din kaga kenan shi ma dai wannan suna yin shi ne domin a faranta wa muminai din duk da cewa waɗannan zuriyar nasu da iyayen nasu la'alla wataƙila ba su yi ayyuka na gari cikakku ba amma ko da ko dai kaɗan ne ayyukan da suka yi matukan ittaba sabilillah sun bi ta "Barkin Allah to sai mala'iku suke addu'a cewa ubangiji shi ma ya haɗa su tare da muminai ya shigar da su cikin wannan guri na ni'ima cikin wannan aljanna saboda haka suke cewa innaka antal aziz domin kai ubangiji ne mawaye wanda babu wani abu da zai gagara a wajensa subhanahu wata'ala duk abin da kake so shi zai afko tun da mun san haka shi yasa muke roƙonka ka yi wannan aiki akan mumini ka haɗa su da zuriya ɗinsu da iyayensu da matayensu a cikin aljanna kuma kai hakimi ne mai hikima ne wanda ba ka yi wani umarni sai da abin da yake akwai wato nagarta a ciki duk wani abin da yake akwai nagarta a cikinsa shi ne kurin ubangiji subhanahu wata'ala yake umarni akan a yi shi wannan kuma ita ce gaya matuƙa makura ta hikima wadda za ka iya tabbatarwa daga duk wanda yake hakimin ne to ubangiji ko shine hakim kuma alimun akan dukkan wani abu kuma qadirun ala kulli shay wa sayyi'ati wa mata a cikin al'umma alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala. Wanda marubuciya Freedom ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. na rausayar da kai ina faɗin na gode Allah ya saka da alkhairi yace ba godiya na murmusa sannan na juya na fita ina karairaya har ga Allah ya tafi da imani na nesa ba kusa ba sannan na kamu da ƙaunarsa farar ɗaya ga shi ɗan gayu ga kuɗi a waje shafa'atu ke tambaya ta me ya ce maki na ce yana sona ta zaro ido kai zainabu wallahi ƙarya kike na watsa mata harara lokacin da na fiddo kuɗi da turaruka da ya bani na nuna mata dafa baki ta yi tana faɗin shagiya ke kam kin zama bluetooth na ce ban gane ba ya ce eh mana always ready to connect na kwashe da dariya tare da miƙa mata turare daya ina faɗin ke maki dangwal arziki ta ce aiko na gode sannan na ƙara mata da dubu ɗaya na juya ta raka ni na hau mashin sai da na tsaya na sai reza guda biyar sannan na karasa gida umma na tambaya ta ya mai jikin na ce da sauki tana gaida ku ta ce allah ya kara lafiya insha allahu gobe zan je duba ta da yake da gaske nake can naje sai na ce allah ya kai mu da kuwa kin kyauta na shige daki na ɗauko jikar makaranta ta na zuba kudina da turare sannan na buɗe sabuwar reza ta na saka kusa da kuɗin sannan yadda da ka zura hannu sai dai ka fiddo shi a yanke ina jin har umma kwanaki na tsegumin duk lokacin da za ta saka hannu a jikata sai ta yanke shi yasa yanzu ko gigin sakawa ba ta yi duk abin da za ta nema sai ta kira ni ta tambaye ni ko yana cikin jikata idan yana ciki in fiddo in bata idan kuma baya ciki sai in faɗa mata ni kam dariya nake domin haka nake bukata tun daga wannan ranar hankali na gaba daya ya koma ga eh, dr mk ina ƙaunarsa matukar ƙauna domin ko farkawa na daga bacci shine abu na farko da nake fara tunawa yayin da na rage waya da ss zai iya jera mani kira biyar ina rejecting idan ya yi zuciya sai ya kwana uku bai kira ni ba sai ya huce tukun ya sake kira na sai dai ban watsar da shi baki ɗaya ba domin bai gama mana amfani ba ya sadiku kam har man cewa nake da batunsa saboda sam ya daina kira na a waya tunda ya fahimci na saka shi a blacklist sai dai ya kira umma da baffa ya gaishe su wani sa'in sai in tsinci kaina da kewarsa sai na yi kamar in kira sa sai kuma in gagara ina son shi amma kwaɗayi ya rufe mani ido sannan kuma ga makahon san da nake wa dr mk duk da dai shi na san don kuɗinsa nake son sa sai ya kasance kullum ina makale da waya bana siɗi bana saɗaɗa ko 'yar sharar da ɗaki aka sani to sai ranta ya ɓaci domin haka zan ƙare ta ina tsaki da kuma na gama in ɗauki wayata idan umma ta tambaye ni da wanda nake waya sai in ce ya a ne wani sa'in kuma in so in watsi da ita in ci gaba da harkar gabana haka kuma a cikin ɗan datsin na na ɗauki wayar da ya sadiku ya bani na sayar na ci nama don ss ya bar bani kuɗi tunda ba haɗuwa nake da shi shi kuma dr mk credit take turo mini kullum na 1000 sai na wayar da ss ya bani a cikin kwaba na ci gaba da amfani da ita lokacin da umma ta fahimci launin wayar ya canza domin wacce ya a sadiku ya bani farace ce wannan kuma jace sai na ce mata kwafa na canza ɗari biyar ta ce ina kika samu kuɗin da kika canza kai tsaye na ce ya a sadiku ya aiko abokinsa ya bani ta ce yaushe kika fita kika amso ban sani ba a fusace na ce ta katanga ya wullo mani ta san bakar magana na mayar mata don haka ta ja bakinta ta gumtse bata kuma cewa komai ba domin ta tabbata bana fita idan ba kitso ba kuma bana da wanda zai bani bayansa tana da kyakkyawan yaƙini a kaina shakuwa sosai tsakanina da diamond har ya zama mana bana iya bacci idan ban ji muryarsa ba haka kuma tun da safe da tsadaddan message ɗinsa nake fara karo sai dai ko sau ɗaya bai taɓa tambaya ta ina ne gidanmu ba yaushe zan zo ina son ganin babanki soyayyarsa iyakarta a waya sai dai wani lokaci yakan ce in gayar masa da umma sai da muka ɗauki tsawon wata ɗaya muna soyayya a lokacin kuma bikina kuma sauran sati uku ne sannan ya a sadiku ma a satin zai dawo kamar kullum yau ma da daddare muna waya yake tambaya ta priti na yaushe zan ganki a hankali na ce yaushe kake so kai tsaye ce gobe na yi shiru ina tunanin yadda za a yi bafa ya bar ni in fita gurinsa don na yi tunanin ko zuwa zai yi gidanmu ko kuma ya ce mu haɗu asibiti amma sai na tsinkaya muryarsa yana tambaya ta idan kin zo kwana zaki ko priti na zaro ido haɗe da dafa kirji ina tambayarsa ina domin ko sau ɗaya bai taɓa mani zancen iskanci ba kuma bana tsammanin haka daga gare sa ya ce gidana mana priti kin ga ko bedroom ki gyara mani don ya daɗe bai ga gyara ba na yi shiru ina tunanin duk da dai ba wannan bane karo na farko da na je ɗakin saurayi ba ya tausasa murya yana faɗin zaki zo ko na kin ga na jima ban ganki ba almost one month kenan da haduwar mu anya ma zan gane ki please sweetie na ta ma zan ce masa a'a bayan duk uban credit din da yake tura mani ga kuma zuciyata da ta makance da ƙaunarsa gaskiya bana jin zan iya musa masa a hankali ya kira sunana sweetie na ya ce diamond ya ƙara sassauta murya yana faɗin idan zan takura maki ki bar shi ba sai kin zo fa kin ji ko ba na so ki abin da ranki bai kwanta da shi ba a hankali na ce gyaran bedroom ɗin fa sai ka ce ni ke gyara masa kullum kai tsaye ce zan samu wata ta gyara mani gabana ya faɗi nan da nan na ji raina ya fara suya ban san lokacin da na ce kai yanzu sai ka kira wata banza ta gyara maka gado ba a hankali ya ce to ya zan yi firiti na na ja tsaki cike da zafin kishi na ce kenan zan zo amma ba zan kwana ba wow sweetie are you serious ya faɗa cikin lallausar murya na ce yes ya kyalkyale da dariya thanks for trusting me na ce ba komai ya kwantar da murya yana faɗin me zan ajiye maki sweetie kamar in ce kuɗi amma na kasa a hankali na ce ba komai duk da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 yanzu kuma ga shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 katin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na hana binne gawakin falasinawa a yankin birnin tel aviv da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. matakin nuna wariyar al'umma da sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila karkashin shugabancin firaminista benjamin netanyahu ta bullo da shi tun bayan kafata a ƙasa da mako guda shine hana binne gawakin falasinawa a yankin birnin tel aviv fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila don haka cibiyar kula da harkokin likitoci da ke yankin abu kabir a birnin tel aviv ta sanar da cewa za ta tsunduma yajin aiki domin jaddada rashin amincewarta da wannan bakar siyasar nuna wariyar al'umma saboda lamari ne da ke nufin take haƙƙin ɗan adam tare da nuna wariyar al'umma ga larabawa da suke rayuwa a yankunan da aka mamaye kamar yadda falasina wanda aka hana su binne gawakin yan uwansu suka kai gawakin zuwa cibiyar kula da harkokin likitoci da ke yankin abu kabir a birnin na tel aviv kamar yadda shugaban tawagar larabawa a majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila walid daha ya samu wata wasiƙa daga cibiyar kula da harkokin likitoci ta abu kabir da a ciki take bayyana masa cewa tun farkon wannan shekara ta 2023 aka dakatar da kasafin kuɗi da aka A ware mata karkashin shirin aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin kai tsakanin yahudawan sahayoniya da falasinawa da gwamnatin da ta gabata take gudanarwa don haka cibiyar ba za ta iya ɗaukar nauyin likitoci da ma'aikatan da suke karɓar gawakin larabawa da ne su ba kuma matsalar ta doshi mako guda ba tare da an warware ta ba cibiyar kula da harkokin likitoci ta abu kabir ta fayyace cewar cibiyar ta cimma yarjejeniya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta gabata kan kula da al'adar larabawa da na musulmi tare da girmama matattu ta hanyar da suke bi wajen binne su amma zuwan gwamnatin netanyahu netanyahu al'amura sun fara rikirkicewa don haka cibiyar ta yi da wannan mummunar ɗabi'a ganin yadda sabuwar gwamnatin sa ta gaza tare da rashin yin la'akari da jin zafin rashin da 'yan uwan mamata suke ciki na mutuwar 'yan uwansu da kuma rashin girmama shari'ar musulunci da musulmi suke tafiya a kai wajen gudanar da jana'izar matattu kamar yadda shari'ar addininsu ta shimfiɗa cibiyar kula da harkokin likitoci ta abu kabir ta ƙara da cewa sabuwar gwamnatin firaminista netanyahu tana shirin gudanar da siyasar nuna wariyar al'umma musamman kan larabawa da falasɗina wanda suke rayuwa a yankunan da aka mamaye kamar yadda bangarori da jam'iyyun siyasa masu tsauron ra'ayi da suka goyi bayan Netanyahu wajen kafa sabuwar gwamnati suka buƙaci aiwatar da munanan manufofin cin zarafi kan Falasɗinawa da nufin kunna wutar sabuwar rikici a Falasɗinu musamman nuna wariyar al'umma da nufin kawar da duwani wani batun yarjejeniyar haɗin kai tsakanin Falasɗinawa da Yahudawan Sahiyoniya lamarin da zai rusa duwani wani ci gaba da aka samu tsakanin Larabawa da Yahudawan Sahiyoniya a baya cibiyar kula da harkokin likitoci ta Abu Kabir ta kuma bayyana cewa matakin da aka ɗauka na rufe cibiyar na ɗan gajeren lokaci a wannan mako yana da dangantaka da zaman shawarwari da ya gudana tsakanin firaminista benjamin netanyahu da ɓangarorin da suka mara masa baya har ya kai ga sake ɗare kan karagar firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a wannan karo don haka ya ɗauki matakin naɗa ɗaya daga cikin waɗanda suka mara masa baya a matsayin shugaban kwamitin kula da harkokin ilimi a majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kenneth kuma ya naɗa wasu 'yan majalisun ta kenneth guda biyu da suka fito daga gamayyar jam'iyyun front da change a kwamitin kula da harkokin kudade na majalisar dokokin ta kenneth gari sai Allah kai mu gobe za a ji mu da wani sha'an kafin lokacin amurin kwa da kowa nake muku fatan alheri a wayi gari cikin goshin lafiya.